بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbatar Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya nuna mana wannan safiya mai albarka safiya ta lahadi ta kuma uku ga watan safar a wannan shekara ta tara. kuma daidai da goma sha biyu ga watan goma sha ɗaya a shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai miladi muna cikin karatun littafin muwatta wallafar imam malik ibn anas riwayar yahya ibn yahya allaisi kuma muna kundi na goma sha bakwai shine kitabu zaka wannan shine darasinmu na ɗari da hamsin da biyu kuma muna karatu ne a babi na ashirin da ɗaya babu mala zaka tafihi simar babin da yake mana bayanin abubuwan da ba su da zakka ba su da zakka inda dai muka kai yanzu ba su da zakka ne saboda ba su kai ma'aunin zakka ba wana ji da ke ko akwai abubuwan da ba su da zakka saboda ba su kai yadda ake bukata sai ya kai a fitar da zakka ba abin da ake bukata mutum ya mallaka na amfanin gona kafin ya kai zakka shine ya ya mallaki ya noma wuski biyar wuski biyar shine sa'i 300 shi kuma sa'i shine mudin nabi sallallahu salama guda hudu Mana karamin mudu shine mudin nabi babba shine sa'i shine sa'in nabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya noma sa'i da ya kai 300 zuwa sama to ya noma abin da ya kai zaka saura kai tsaye zai raba shi gida goma ya fitar da kashi ɗaya shine a matsayin zakka kuna ji da ke ko inda ya kai sa'i 300 zuwa sama 301 302 abin da ya kai sama to zai lissafa shi ne kai tsaye gida goma ya fitar da ɗaya a ganda a ce zai noma sa'i 300 cicci kaga zakai ne sa'i 30 kenan ne sa'i 30 in zai noma sa'i 600 zakai ne sa'i 60 to haka ake za ka raba shi gida goma ne cicip sai ka ɗauki kashi ɗaya shine zakar idan ya kasance noman damuna ne idan ku noman rani ne sai a raba gida ashirin a fitar da kashi ɗaya to a abubuwan da ake fitar musu da zakka sai mutum ya noma abin da bai kai sa'i ɗari uku ba to wannan bai kai zakka ba shine bayanin da muke yi akan wannan sai ya zama na su biyu ne suke noma ba tare da an iyakance ma kowa nashi ba tare suke dukawa tare suke yi sai suka noma sa'i takwas ya kai zaka? sa'i takwas ba wuski takwas sai suka noma wuski takwas ya kai zaka? su biyu ne ba eh? <laughs> za mu tashi darasi na 152 imam malik ibn anas ya ce ba kala malikun rahimahullah wa ga farraka umar bin khattabi radiyallahu anhu bain al-qutniyyati wal himta fi ma ukhidha min an-nabat wa ra'a anna al-qutniyyata kullaha sinfun wahidun fa akhadha min al-ushr wa zabibi الحمطة والزبيب نصف yahya ibn yahya يحيى الليثي yake cewa ƙala malikun imam malik ibn anas imam la'imma imam dar hijra ya ce wannan fakarar mun yi ta jiya za mu yi ta yanzu ne saboda ci gaba da karatunmu da zai bi baya wa qad farraqa umar ibn khattab radiyallahu anhu bain al-qutniyya umar ibn khattab ya raba tsakanin amfanin gona da ake mishi gyara ta bangaren tsinka walhinta da kuma alkama walhinta da alkama ya raba tsakaninsu fi ma uku zamina na abin da aka karba daga wurin kiristoci 'yan kasuwa da suke shigo da abinci birnin madina ko birnin Maka. sai ya raba hukuncinsu wara'a sai umar ya ga cewar annal ya ta ha sulfin wahidun gaba ɗaya ta ya gaba ɗayanta dangi guda ce jinsi guda ce fa akhadha minha al-ushr sai ya karbi ɗaya bisa goma a wurin su kiristoci da suka shigo da shi wannan ba zakka ba ne domin wanda ba musulmi bai fitar da zakka walwar da ke ko wannan zai zama kamar nau'i ne na jizya kuma za mu zo mu same shi a ushuru ahalin zimma ushur na ahalin zimma a yanzu muna babi na 21 ne shi kuma ushur na ahalin zimma nan gaba kaɗai yake babi na 25 ne babu ushuri ahalin zimma فأخذ من العشر وأخذ من الحنطة والزبيب نصف العشر كما ابن عمر ابن الخطاب يكرب هذا قولون سنة الحنطة da azabib ya karbi ɗaya bisa ashirin wanda ke haga wannan kai tsaye abinci ne shi kuma abinci ana ɗaga mutane kafa sosai da sosai akan yadda za su yawaitar da shi a gari da kuma yadda za su kawo idan suna da nisa sai a ɗaga masu kafa ta da wannan zai sa su shigo da abinci inda ake buƙatar su shigo da shi saboda haka za ga malamai suka tabbatar da hinta da ashe'ir da asul suma jinsi guda ne kaga duk nau'uka ne na abinci alamalikun rahimahullah fayan kala ƙa'ilun kaifa yi juma'ul kutuniyatu ba a ila ba a tufi zaka hatta ta kuna sadakatuwa wahida والرجل يأخذ منها اثنين بواحد يدا بيد ولا يأخذ من الحنطة اثنان بواحد يدا بيد قيل له فإن الذهب والورق يجمعان في الصدقة وقد يؤخذ بالدينار أضعاف في العدد أضعاف في العدد من الورق يدا بيد قال مالك رحمه الله إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة إمام دار الحجرة يا رس أشكرا تقليد سبعين ترى يتي فإن قال قائل إن دامي تنبيا زي تنبيا يتي كيف يجمع القطنية تيايا za a haɗa dangin kayayyaki da ake tsinkarsu ko ake musu ta'amuli gyara su ta hanyar tsinka ta yaya za a haɗa su ba'adduha ila a zufi zaka za a haɗa sashinsu da sashi su zama jinsi ɗaya a wurin fitar da zakka kamar yadda umar ibn khattab ya haɗa su kotuniya gaba ɗaya suka zama jinsi to idan wani zai zo yi tambaya ya ya za a haɗa su gaba ɗaya su zama jinsi guda hata ta kuna wa wahida har zakarsu ta zama ɗaya ce rajulu kuma gashi in an zo bangaren kasuwanci mutum ya akhudhu min hasnaini bi wahidin zai iya karban abu biyu da ɗaya yadan biyadin hannu da hannu <laughs> kun bai ci maganar a kasuwanci akwai abin da yake dole ya zama daidai wa daida ba tare da wannan ya a akan wannan ba kuma dole ya zama hannu da hannu ina fatan kun gane wannan da kyau kamar shinkafa da ta gida da 'yar waje in dai za a yi musayar shinkafa ne to dole ta zama hannu da hannu kuma daidai wa daida in gaba mutum shinkafa 'yar gida mudu goma kuma kana son ya baka 'yar waje dole baka mudu goma in ya baka mudu tara a kan cewar tashi a 'yar waje ce tara kuma 'yar gida to gaba ɗaya hukunci riba kuwa kun gane da haka shinkafa 'yar gida da 'yar waje idan aka zo musanyen shinkafa to dangi ɗaya ce wata ba tafi wata ba in ba haka ba ɗauki wacce kake da ita ka je ka sayar sai ka zo da kuɗin ka sai wacce kake so ka saya kun fahimci wannan da kyau in dai mutum bai yi wannan ba to ya yi riba saboda haka dole shinkafa da shinkafa su zama daidai wa daida ɗaya kenan kuma dole su zama hannu da hannu biyu kenan inda zai ce bari ka ba shi shinkafa 'yar gida mudu goma in ya dawo daga kasuwa zai taho maka da 'yar gwamnati mudu goma riba ta yaya ta zama riba an samu jinkiri kai ka ba shi taka yanzu 'yar gida shi kuma in ya je ya dawo zai taho maka da tashi 'yar gwamnati duk mudu goma goma duk riba ne ta yana ya samu riba saboda jinkirin da aka samu shine riba din kuna jina da kyau ko to amma idan ya baka yar gida mudu goma ka ba shi yar gwamnati mudu goma hannu da hannu to wannan shine abin da ya halatta babu riba a kai dole zama daidai wa daida kuma ya zama hannu da hannu kun fahimci wannan da kyau ko to yanzu malik ibn anas ya ce a cikin dangin kayan alkotuniya akwai abin da ake karban ɗaya da biyu ka ba da ɗaya a baka biyu ko ka ba da biyu a baka ɗaya amma yadan biyadin yadan biyadin kun gaba su zama jinsi guda ba kenan to yaya za a yi a kasuwanci a ce ya halatta a waɗansu abubuwa ka ba da hannu da hannu amma ya halatta shi ya ɗara sashi kamar naira naira da dola kuna ji naira da dola a nan dole canjin su ya zama hannu da hannu amma naira da naira dole ya zama hannu da hannu kuma daidai wa daida naira da naira dole ya zama hannu da hannu kuma daidai wa daida irin shinkafa da shinkafa da muka yi misali irin shinkafa da shinkafa da muka yi misali dole ya zama hannu da hannu kuma yadan biye ne saboda haka yanzu in mutum ya baka naira dubu ka bashi canji to dole ka bashi canji naira dubu nan take inda za ka bashi ɗari biyar ka ce in ya dawo ya karɓi ɗari biyar kun cire ba duka ku biyu kun gane wannan da kyau ko yanzu yana neman canjin naira dubu baka da naira dubu sai naira ɗari biyar kake da ita to ko dai a fasa canji ya wuce nemi wani ko kuma ya soke naira dubin shi ya ce ka ba shi rancen naira ɗari biyar yanzu an tayi ka canji an koma rance kun gane magana ta da kyau ko to yanzu naira da naira dole ta zama hannu da hannu kuma daidai wa daida sabuwa ba ta ɗara tsohuwa ba tsohuwa ba ta ɗara sabuwa ba in ka ba da naira dubu tsofaffi ya baka sababbi naira ɗari tara duka ku biyun kun ciri ba ba wai shi ne ya cire kai ma ka amfana don ka yi ta'amali da sababbin kuɗi to wannan amfana da kai ka zaro sababbin kuɗi ne ribar da ka ci kun bai ci magana ta da ke ko to amma naira da dola naira da dola ya halatta wani ya fi wani amma dole ya zama hannu da hannu dole zama hannu da hannu saboda haka ba za ka ba ba za ka ba 'yan kasuwa masu canjin kuɗi kuna jina da ko ka ba su kuɗi ka ce kana son su tara maka dola ga kuɗinka naira miliyan goma yaushe za ka zo ka karɓi dola ba ka ga kuɗinka miliyan goma su ce maka ka dawo jibi ka karɓi dolar ka hannu da hannu ne mai halatta ba to haka na shinkafa da masara shinkafa da masara ya halatta wani ya fi wani amma kuma dole ya zama hannu da hannu ya halatta ka ba da masara mudu goma a baka shinkafa mudu bakwai amma kuma dole ya zama hannu da hannu in aka samu jinkiri ya zama riba to ke na gaza ko wanda ke daukan hannu biyu hannu daya misilin bi misilin daya yadan biyajin biyu shi ne nufin ya dauki hannu biyu a kuma kuma wanda ke daukan hannu daya in an samu yadin biyadin ya ya wadatar duk kuɗi da ba su zama jinsi ɗaya ba duk kuɗi da ba su zama jinsi ɗaya ba to wannan abin da ake bukata hannu da hannu naira da dola dola da da pound pound da riyal kaga duk ba jinsi ɗaya ba ne ba kuɗin ɗaya ba ne sai dai sun yi tarayya a sunansu na kuɗi sefa da naira dole anan ya zama hannu da hannu ba dole ne ya zama misalan bi misalin ba masara da shinkafa kun ga sun yi tarayya a abinci sun yi tarayya a sunan suna abinci amma kuma nau'i jinsi daban-daban ne to anan dole ya zama hannu da hannu ba dole ne ya zama misalan bi misalin ba garin alabo da garin fulawa sun yi tarayya a matsayin abinci dole ya zama yadan biyadin ba dole ya zama misalan bi misilin ba saboda wannan garin alabo na doya ne shi kuma wannan na alkama ne fulawa kenan kun gane ko kamar yadda muke misali masara da da shinkafa wallah ta'ala ala wannan mun sha mimita shi a ai mun sha mai shi abinda malik ibn anas yake cewa yanzu ai muna zakka ne to shin yadda suka yi tarayya a jinsi guda wurin kasuwanci a babu riba haka suka yi tarayya a jinsi guda wurin zakka a kutuniya akwai abin da ake ba da guda biyu da ɗaya amma dai yadan biye yadan biye ne ƙalar himhulla kai fa yi juma ulkutuniya tu ba tuwa ila ba adu fi zakka hata ta kona sadakatuwa wahida ya za a tara su su zama nau'i guda a zakka nau'i guda a zakka ta da in an zo fitar da zakka an aka ɗauki ɗaya a cikinsu ya wadatar amma wa rajul ya akhudhu min hasunaini bi wahidin kuma ya halatta a nau'ukan su mutum ya karbi biyu a bashi ɗaya yadan biyadin kaga kenan sashin su ya ɗara sashi wala yu'khadhu min al amma a alkama ba a karɓan isnani bi wahidin yadan biyadin a alkama da yan waje da yar gida duk jinsi ɗaya ne ba za ka ba da yar waje mudu biyu a baka yar gida mudu uku ba dole ya zama daidai wa daida ɗaya kuma dole ya zama yadan biyadi ba za ka ba da jar alkama a baka fara wata tafi wata ba kun lura da ke ko abin da ake bukata in bai maka ba je ka sayar ka sai wani jaddawa da farar dawa ko jaddawa da ƙaura dole su zama misilin bi misilin yadan biyadi in ba haka ba ɗauki wacce kake da ita ka sayar sai ka ɗauki kuɗin ka sai wacce kake so mun fahimci wannan sai malik ya ce ta yaya za a ce a haɗa alkama ba a haɗa jinsi biyu ba a ba mudu biyu a ɗaya kullum da ke ko kuma jinsi guda ce a sakka kaga ita wata daman a kasuwanci ba a ba biyu a ɗaya kenan yanzu don an tara nau'uka alkama gaba ɗaya an ce ka fitar da zakka a tsakatsakinsu wannan maganar a fili take saboda daman jinsi guda ne ba a ba da nau'i kaza na alkama mudu biyu domin ka ba da nau'i kaza na alkama mudu ɗaya kun gane magana ta da ke ko kaga yanzu idan aka ce maka ka yi zakkar su bai ɗaya abin babu ishkal to amma ishkal shine wannan a junansu za ka iya ba da mudu biyu a baka ka ba da mudu biyu na wani a baka mudu ɗaya na wani yadan Shi ne malik ibn anas yake cewa idan mutum ya yi irin wannan tambayar ya za a ba shi amsa ƙila lahu sai a ce da shi fa'in zahaba ai zinariya walwarika da azurfa yujma'ani fi sadaqa ana hada su a zakka zinariya nawa ake bukata kafin ta kai zakka 20 na dina dirhami fa 200 idan kana dirhami 100 dinari goma eh? kun gane idan kana da dinari goma dirhami 100 ya kai zaka ya kai zaka saboda kana da nisfi nisfi kenan dama abin da ake bukata kan mallaki dinare 200 ko abin nan dirhami 200 ko dinare 20 to yanzu kana da dinare 10 kana da dirhami 100 to yanzu ka mallaki abin da ya kai zakka eh, a baya abin da muka yi magana ku lura da kyau wanda muka yi a baya shine ka yi exchange ka yi exchange yanzu a ce dinari dinari ɗarin da ba mun ce kana dinari goma ba kana dinari goma kaga dinari goma shi a karan kashi bai kai zakka ba sai a ce to yanzu dinari goma da kake da shi idan aka canza shi zuwa dirhami zai kai nawa zai kai dirhami 200 sai a ce sai kai zakka maliki wannan ba zai yi ba ko kuma dinare abin nan dirhami 100 da kake da shi a canza shi zuwa dinare a ce a zai dinare 20 ba zai yi zakka ba ba zai yi kaga yanzu an yi an yi exchange nashi kenan shine aka ce ba zai yi zakka ba kowanne sai a lissafinsa to haka sai sa yanzu muke da lissafin dirhami 100 shi a karan kansa dinari 10 shi a karan kansa yanzu idan mutum ya hada su a haka zai sun kai zakka kullum kuma bai ci magana ta da ko zai yi musu zakka a haka to kun ga yanzu nan an hada zinariya da azurfa a zakka yi zai ce fa'in na zaɓar warƙa yi juma'ani ana hada lissafin su fi sadaka a zakka ɗaya kenan wa kada yi ukhadhu dinari kuma alhalin alhali ana karban exchange da dinari ɗaya a du'afuhu fil adad ninkin ba ninkinsa a wurin adadi min alwariki na azurfa yadan biyadin yadan biyadin da zinariya da azurfa a nan ana yin shi yadan biyadin ne hannu da hannu amma ya halatta wani ya fi wani in ka ba da dinari ɗaya ana baka azurfa ne yayi da kasuwa ta yanka shi za ya ce ad'afuhu ninkin ba ninkinsa fil adadi a adadi amma fa min alwarqi yadan bi yadin hannu da hannu so ko tunda tunda ana hada zinariya da azurfa a wurin zakka kuma a fitar da zakkarsu kuna jina da ke ko didda ina aka zo babin kasuwanci ba jinsi guda ba ne a babin kasuwanci saboda mai ba jinsi guda ba zinariya tana ɗara azurfa ninkin ba ninkin kusan anya a tarihi an taɓa samun wani lokaci da azurfa ta ɗara zinariya da ke ko an ji malamai suna magana anya an taɓa samun ma kullum zinariya ce a gaba azurfa take binta a daraja to amma gashi a yau gashi a yau an haɗa zinariya da azurfa a wurin zakka duk da in mun zo kasuwanci kuma zinariya tana ninninka azurfa a wurin kasuwanci amma kuma in ana yi da su ana yi ne yadan biyadin ana yi ne yadan biyadin kamar yadda da naira ai tana gaba da dola ko kowa ba naira tana gaba da dola nan nan nan lokacin abacha ma ai tazararsu ba wata mai nisa ba ce ko ko ashirin da nawa ne naira ashirin da kan ai wannan wannan democracy din sai dai du'ai sai dai du'ai ko lokacin da abdulsalam ya ba gwamnati yana soja ba dole ba haka take ba suna shiga suka tarwa tsata, suka tarwatsa tsanera Allah salamatu lafiya suna cin kasuwa ne da ita so suke kullum su dinga bautar da mutane in ya zo da dalar shirafa guda so yake sai abin da kuka noma gaba ɗaya ya yi gaba kullum da ke go shi kuma nashi in za ku siya sai kun tara abin da kuka noma kun sayar da shi sannan ku je ku sai nashi ai ƙarfin darajar kuɗi a ƙasa yana da ƙarfi sosai الله تعالى يمنى جاكورا يمنى قال مالك رحمه الله في النخيل يكون بين الرجلين فيجزاني فيجزاني منها ثمانية أوسق من التمر إنه لا صدقة عليه ما فيها وإنه إن كان لأحدهما منها ما يجز منه خمسة أوسق وللآخر ما يجز ما يجز أربعة أوسق أو أقل من ذلك في أرض واحدة كانت الصدقة على صاحب الخمسة الأوسق وليس على الذي جذ أربعة أوسق أو أقل منها أو أقل منها صدقة وكذلك العمل في الشركاء كلهم في كل زرع من الحبيب كلها يؤصد أو النخل يجذ أو الكرم يقطف فإنه إذا كان كل رجل منهم يجذ يجذ من التمر أو يقطف من الزبيب خمسة أوسق أو يحصد من الحنطة خمسة أوسق فعليه فيه الزكاة ومن كان حقه أقل من من خمسة أوسق فلا صدقة عليه وإنما تجب الصدقة على من بلغ جداده أو قطافه أو حصاده خمسة أوسق قال مالك رحمه الله إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة إمام دار الهجرة ya ce fin nakhil dangane da dabinai dangane da dabinai shine annakhil dabino ku lura da kyau su shi shine abincin shi ya sa kaga da shi ake bude kowanne babi shine abincin wanda ba shi ba yana biyo baya ne shi ya sa karka yi mai mamaki ya ce maka babu zakka a masara don shi bai santa ba sai kai ta mai bayani ita ce abincin garinku to sai ya kallaci cewar tunda ita ce abinci sai ya kallaci abinci ya ce maka akwai zaka kun bayanci magana ta da ke ku sai ya kallaci abinci ya ce to da ita ce abinci a ƙasar ku akwai zaka amma ba wai don sunanta masara ba haka kuma in yana maka fatawa sai ka ce dabino dabino ai kayan marmari ne babu zakka ko a wurin ku dabino kayan marmari ne babu zakka sai dai ka kallace shi shi a wurinsu abinci ne ba saboda abinci ne a wurinsu akwai zakka tun yanzu babi na 22 za mu shiga babu ma la zakka ta fihi min kai kayan marmari kayan marmari ba mai zakka dabino a wurinka menene kayan marmari ne a zai mata zakka ai nasu ne ya ce mutum ne yana da dabino a nan a nan kuma kayan marmari ne a can kuma abinci ne a can za a yi mata zakka ba matsala a nan fa za a yi mata zakka ba ai ko na najeriya mu nan yankin Jiga waɗannan akwai wurare sosai gonakin dabino hamshakin attajirai ne na dabino duk za su yi mishi zakka yauwa kama sa dabino ne kawai dabino ne sosai da za a mai zakka eh. da za oh, karatun da muka kammala yanzu ana magana ne a kan kaga ce babu ma la zaka tafi mina siwa abin bai da zakka a 'ya'yan itatuwa tambaye shi ita ce wannan faƙara da muka kammala magana yanzu me alaƙata da babi alaƙata da babi shine cuku idan abu ka bai kai nisabi ba za a iya haɗa shi da wani ya kai nisabi kun gane ko idan kaga ai ai riyal ba riyar ba dinare goma bai kai zakka ba dirhami ɗari bai kai zakka ba za a iya haɗa su su zama zakka su zama nisabi za a iya ka fahimci magana ta da ke kuma barakallahu fi garin dabbobi yi shi eh. to jinsi guda ne min nahiya ai shi ma wannan abincin ba kowanne ake hadawa ba kullum da ke ko ba kowanne ake haɗawa ba an haɗa farar alkama da jar alkama da ƙananan shinkafa duk a jinsi guda amma ba haɗa su da masara masara ba haɗa ta da dawa ka gane ko kwaruru ba haɗa shi da waƙiya ba haɗa shi da dawa kullum da ke ko za ka ga wani ɗin za a duba wanne ne i kusa da shi sai a haɗa su zama jinsi guda ba wai dan amfanin gona ba ne kuma za a hada shi gaba ɗaya zama jinsi a kowanne da wanda ake hada shi su zama jinsi ka lura da kyau ko a ƙawa'id ne ake amfani da su yanzu kamar misali abin ake auna irin su mai wannan kulbar mai tsada ne wannan mai a turare a a raba turare ba abinci ba ne mai kuma abinci ne eh yawa saboda haka turare turare ya halatta ya halatta ya ce maka wannan turaren ka gan shi da bai wuce kai shafawa ɗaya ba in dai kana son shi sai dai ka ban irin naka na lita guda ka kosa ba abinci ba ne kun gane ko amma mai ai abinci ne ko saboda mai abinci ne saboda ba za a hada shi da mai ba asalin abin da ake lura da su abubuwa guda biyu ne asali Shi ne abinci da dai kura son mu shiga harkar riba din mai dan yi magana kaɗan abinci da kuɗi duk abin da ya zama abinci ne da ɗan uwan shi abinci kun lura da kyau ko to dole ya zama misalin bi misali abin nan dole ya zama yadan biyadin dole ya zama yadan biyadin zai zama misalin bi misali sai in mun ga sun yi tarayya jinsi guda amma dole ya zama dai yadan biyadin kaga yanzu masara ja da masara fara da masara wata yalo yalo na da masara mai karamin goyo da mai babban goyo da 'yar gidan gona da 'yar waje dole su zama misilin bi misilin yadan saboda jinsi guda ne kullum da ke ko amma masara da gero zan baka masara ka ban gero ko zan baka masara ka ban dawa ko zan baka masara ka ban shinkafa nan dole zama yadan biyadi ba misilin bi misilin ba dole zama yadan biyadi so inda ya zama abinci wannan dole a sami yadan biyadi ɗaya kenan sannan ya zama kuɗi na ce in ya zama abinci dole ya zama yadan biyadi zai zama misilin bi misilin sai mun duba jinsunsu hakan nan kuɗi inda ya zama kuɗi dole ya zama yadan biyadin zai zama misilin bi misilin sai ya zama zai mun duba jinsunsu riyal da riyal misilin bi misilin riyal da riyal yadan biyadin misilan dola da dola yadan biyadin misilan bi misili kun lura da kyau ko naira da naira yadan biyadin misilan bi misili saboda kowane jinsu su guda ne amma ka dubi naira da dola sun yi tarayya a nau'i na jinsi shine kuɗi ko tunda sun yi tarayya a wani abu mai suna kuɗi dole ya zama yadan biyadin ba dole ya zama misilan bi misilin ba dola da riyal dole zama yadan biyadi ba dole zama misilan bi misilin ba ruwa da ruwa fa ruwa e eh, shi ne ai tambaya ta ruwa mutum ya ce da mutum ya ce ruwa ne yake da shi ka ba shi ruwan rijiya jarka biyu ya baka na famfo jarka ɗaya saboda me abinci ne kudi ne ta to ta ta ya isa ya isa ba na ba ku ma'auni ba na ce ko da ya zama kudi ko kuma abinci duk abin da ya zama kuɗi suke tarayya a wani abu mai suna kuɗi dole ya zama yadan biyadin amma zai zama misilin bi misilin sai mun duba jansu su kullum da ke ko in sun yi tarayya a wani abu mai suna abinci dole ya zama yadan biyadin zai zama misilin bi misilin sai mun duba jansu su shinkafa duk jinsi guda ne kenan yadan biyadin misilin bi misilin kullum da ke ko amma shinkafa da masara yadan biyadin ba zai zama dole misilin bi misilin ba sai na tambaye ku ruwa saboda muna da ruwan famfo muna da ruwan rijiya muna da ruwan sama muna da ruwan zanzan muna ta faɗa yake ruwan zanzan muna so ki mun talƙini eh, eh ruwa a'a ba shi nake magana ba zai zama yadan biyadin misilin bi misilin ta ina zai shiga saboda ana ba ku manya-manya hanyoyi guda biyu hanya ta farko ko dai ya zama abinci ko kuma ya zama kuɗi shi ruwa wanne ne abinci ne ya isa ah, ubangiji subhanahu wata'ala ya ce falon mafasala talut bil junudi qala inna lamu mubtiliikum bin har wa man shariba minhu falaisa mini o man ya ta'amhu eh ta'amhu sai kira ruwan da me ba'am isa imam shafi ya ce ruwa riba na shiga imana tunda ya kira ruwan da suna abinci amma ya yat'amhu sai ya kira shi da suna ta'am a'a ai eh? Eh, fassara ɗanɗanar ruwa ake nufi Eh, shi da ya suke magana idan ya zama jinsi guda ne idan ya zama na ruwa a ta'am ne idan ya zama na ruwa ta'amun ne abinci ne to haka babu da ruwan daɗi da ruwan zartsi da ruwa ne da ruwan gora da ruwan leda in ba haka ba ka sayar da na gora ka zo ka sai na leda a kai tsara ga bai sun ƙara juna sani a kan ruwa eh yana shiga ko bai shiga kuma ba ka shi kuta nam amin nam yau sai je dawo ba kome ba kome idan mutum ya sai wani abu a hannunka misali ya sai abin 300 a hannunka sai ya baka dubu daya kun gane ko da ya baka dubu ɗaya sai babu canji 700 da za ka bashi sai ce ka ajiye bari ya dawo zai zo isiya ko zai zo ya karba ba komai akan wani babu komai akan wani ya bada eh sai eh a yi eh Eh. Eh, ya halatta mutum ne ya karɓi aiki a wurinka kullum da kyau ko da ya karɓi aiki a wurinka an gama lissafi duk abin da an gama lissafawa sai ya ce to yanzu ba shi da wanda zai ci abinci ka ba shi wani abu a cikin kuɗin domin ya ci abinci ya halatta za ku ta amsar ya halatta in ba ka ba shi ba ba zai kai ga kotu ba shi ne ma'ana ya halatta in ka ba shi ka kyautata shi ne ya halatta ya halatta wannan mana da karatu da a gaban ba na kamar misali da aka ce sai wajen yanzu kamar mutum yana da mota na wannan yana da eh. ya halatta yawwa eh, yawwa eh wannan yana da mota an kiyasta ta miliyan hudu kullum da ke ko wannan kuma mota miliyan biyu ko to ya halatta mai miliyan biyu ya karɓi motar miliyan hudu ya yi cikon miliyan biyu ya yi ciko na miliyan halatta saɓanin shinkafa da shinkafa ba za ka karɓi 'yar gida ba za ka karɓi ka ce za ka ƙara da kuɗi ba in an baka mudu goma 'yar gida za ka ba da mudu goma ta gwamnati ne ba tare da an ma ciko kuɗi ba in ba ka ba a canza saboda ka yanzu mota da mota mota da mota ba kuɗi ba ne ba kuma abinci ba ne saboda haka ya halatta ka bayar a baka da ƙari waya da waya ya halatta ka sai da wayarka ka ɗauko wata wayar ka yi ciku ya halatta eh me kenan kakara eh. yawa waya ya halatta ka kai wayarka a saya sai ka ɗauki wata sai ka yi ciku akan wannan ya halatta amma bai halatta a gol ba gol abun wuya kullum da ke ko abun wuya idan aka auna shi na gol kenan dina aka auna shi gram goma ne to ka ga wani shi ma gram goma haka za ka ɗauka sai dai na gode na gode ƙwarai kuwa tsoho ne da sabo an gyara ba a gyara ba duk in wani ya kara to sun cire ba duka biyu a ayin ba bautan kudi ba ne ina muku maganar exchange kenan ka kawo ka kawo dinar zahar gold kenan gram goma an auna shi ka lura da kyau ko na yarinya ne kake so ka ka sai mata awarware ne na hannu kana so ka sai mata ɗan kunne sai aka ɗora awarwaro ɗin a gram sai ba a skeli sai ba da gram goma wanda ka kawo awarwaro sai kuma ka ga abun wuya a wurin shi sai na gram goma sai aka ɗora ya gram goma sai yanzu ya karɓi awarwaron ka na gram goma kai kuma ka karɓi abun wuya shi kenan salamu alaikum babu ƙari in ya ce sai ka ƙara mai naira goma to ku biyun kun cire ba قال مالك رحمه الله في النخيل يكون بين الرجلين دبينو da mutane suka noma biyu mutane biyu suka noma dabino mutane biyu suka yi noma kullum kaga nakhil dabino suke bada misali dan shi ne suke da shi fayu min ha samaniya ta ausu da suka gyara sai suka gyara wuski takwas su biyu suka noma a gona ɗaya ba tare da an raba ba gonar ɗaya ce da aka tashi noman ba wai an raba kai ka noma sama ne in noma ƙasa ba kun gane ko saboda haka sun yi noman ne a haɗe sun yi noman ne a haɗe da zani min ha samaniya ta ausukin min tam inna wula ta alihi mafiya babu zakka nan ba su noma zakka ba ba su bi suka noma ba in aka raba kowa nono yake da shi bai kai zaka ba eh a kamar yi tambaya mana <laughs> kaji shi da ya noma wuski hudu suka noma tare wuski takwas ko sai ya zama in an raba hudu ne to amma shi nashi yana da wata gona kuma da wani noman sai mu ce mai noma a can idan ya zama da dabino ya noma a can kamar yadda suka noma dabino a nan sai ya hada to ya kai zaka eh? ai ruwan da muna ɗaya na yi ai dama ana za a samu yan tabar yi kwa sati ɗaya sati biyu sati uku sai dai a rike lissafi wa innahu in kana ma ahadihima minha ma yajuddu minhu khamsatu awsaqin idan ɗayansu ya kasance shi a karan kansa ya noma abin da kai wuski biyar shi a karan kansa ya noma abin da kai wuski biyar walil akhari ma yajuzzu ta awsaqin shi kuma ɗayan ya noma wuski hudu shi ma a karan kansa au a min zalib ko ƙasa da hudu fi ardin wahida a gona ɗaya gona ɗaya ce sai dai an raba wane ya noma sama wane ya noma kasa kullum da kyau ko su biyun su suka san kada iyakar gonakinsu gonar ɗaya suka samu suka noma sai dai wajen noman sun raba wani ya noma nan sama wani ya noma ƙasa shi kenan wanda ya noma sama ya samu suke biyar wanda ya noma ƙasa ya samu suke hudu ko wanda ya noma ƙasa ya samu suke biyar wanda ya noma sama ya samu suki hudu to wanda ya samu suki biyar shi zai zakka wanda ya samu hudu kuma babu zakka kun ga bambancin shi da wancan wancan taruwa suka yi wannan kuma gona ɗaya ce amma sun raba wurin noma kana ta sadaqatu ala sahibi da khamsati ta suqi wanda zai fitar da zakka ne mai wuski biyar walaysa ala allazi jazza arba'a ta ausukin. babu zakka akan wanda ya gyara wuski biyar wuski hudu awa min ha ko kasar wuski hudu babu zakka akan shi wa kadhalika al'amalu fi shuraka'i kullihim hakan nan aikin yake a dukkanin waɗanda suka taru suka yi aiki hakan nan magana take wa kadhalika al'amalu haka za a yi fi shuraka'i kullihim a duk waɗanda suka taru suka yi aiki idan mutum uku ne suka taru suka yi sun samu suke nawa kenan sha biyar sannan ya kai in ba su noma sha biyar ba ba su zama sarakan noma ba nan ba su noma abin da ya kai zakka ba fi kulli zar'in min alhubibi min alhububi kulliha a dukkan shuka da aka yi aka samar da hatsi ah, wasu daga cikin malamai suna ganin in dai shura ka ne kamar matsayin mutum ɗaya ne ko ka ce yawa <laughs> in dai shura ka ne to mutum ɗaya ne saboda in dai an taru ba tare da an bayi an gane wannan kunyar ita ce taka wannan ita ce tawa ba sai dai kawai za a gane ne a ni na noma ta a wannan noma a noma na biyu kai ka noma ta to yanzu matsayin mutum guda ne da haka in an noma tun da taruwa gaba ɗaya aka yi mallakan mace to za a fitar da zakka in da ya kai wasu biyar za a mai zakka eh, eh? ya fi ƙwararru sana eh wani da ya kowa ya shiga zaka kan ya kai zaka kuma tare suke noma a gona daya ya kai zaka insha Allah ta'ala wa kadhalika al'amalu fi shuraka'i kullin fi kulli zar'in min al-hububi kulliha a dukkan shuka da aka yi aka girbe ta Yi husadu da aka girbe ta awil nakhalu yujaz ko kuma dabino da aka gyara shi awil karamu ko kuma zabib zabib yuqtaf da ake gyara shi fa innahu idza kana kullu rajulin minhum cewa idan kowanne mutum guda daga cikin su ya juzzu min tamri zai gyara dabino aw yaqtufu min zabib ko zai gyara zabib khamsata awsukin da ya yake wuski biyar aw yahsudu min al-hinta ko zai girbe abin da ya samu na alkama hamsa ta usukin wuski biyar fa'ale fi zaka to fa zai fitar da zaka a kai wa man kana haqquhu aqalla min khamsati awsuqin wanda ko haƙƙinsa bai kai wuski biyar ba fala sadaqata alaihi babu zaka a kansa wa inna ma tajibu sadaqatu zakka tana zama wajibi ne ala man balaga judaduhu akan dukkan wanda gyaran da i au ko gyaran dabino da yi shine judad au kitafu ko gyaran zabibi da yayi au hasadu ko kuma gyaran shinkafa da alkama da masara da yayi khamsata au sittin ya gyara abin da ya kai wasu ke biyar to anan ne zai samar da zakka zai ba da zakka wana ji da kyau ya noma buhu ɗari na masara ya fitar da eh ya fitar da zakkar buhu nawa buhu goma sai ya sa sauran buhu casa'in a cikin sto ya kulle shekara ta yi akwai zaka قال مالك رحمه الله السنة عندنا أن كل ما أخرجت زكاته من هذه الأصناف كلها الحنطة والتمر والزبيب والحبوب كلها ثم أمسكه صاحبه بعد أن أدى صدقته سنين ثم باع أنه ليس عليه في ثمنه زكاة حتى يحول على ثمنه الحول من يوم باع إذا كان أصل تلك الأصنام من فائدة أو غيرها وأنه لم تكن للتجارة وإنما ذلك بمنزلة الطعام والحبوب والعروض يفيدها الرجل ثم يمسكها سنين ثم يبيعها بذهب أو ورق فلا يكون عليه في ثمنها زكاة حتى يحول عليها الحول من يوم باعها فإن كان أصل تلك العروض للتجارة فعلى صاحبها فيها الزكاة حين يبيعها إذا كان قد حبسها سنة من يوم زكى المال الذي ابتاعها به قال مالك رحمه الله إمام مالك ابن أنس يجي السنة عندنا abin da yake sunna a nan garinmu na madina anna kullama ukhrijat zakatu lalle duk abin da aka fitar da zakarsa aga lokacin da aka noma kenan ko duk lokacin abin da aka fitar da zakarsa min hazil asnafi kulliha daga dukkan waɗannan nau'ukan abubuwan da muka ambata alhinta alkama masara shinkafa dawa da sauransu tamri da dabino zabibi da zabib hububi kulliha da sauran hatsi gaba ɗaya sauran hatsi gaba ɗaya da ake musu zakka ka noma ka fitar da zakkarsu kuna jina da kyau ko sun ma'amsaka hu sahibu sannan sai mai shi kuma ya rike. ya sa a suto ya kulle eh kuna ji da kyau ko ba shi ne ya rike ba bayan ya fitar da zakkar an gama komai kuma sai ya sa shi wake ne menene sai ya sa a suto ya kulle ba da an adda sadaqatahu bayan ya fitar da zakkar shi ya kulle wannan sini tsawon shekaru mama eh? shekara ɗaya yanzu ya labarin zakka kala maliku rahimahullah sun ma ba'ahu sannan daga baya zo ya sayar annahu a laifi saman yi zakka babu zakka a kudin babu zakka a kudin kun bai magana ta da ke ko hatta ya hula ala saman yin haul har sai shekara ta kewayo ma kuɗin min yomi ba a hu a ranar da isayar kuɗin suna na a rayu sannan zai fitar da me zakarsu mace gaba? idza kana asulu tilkal asnaf idan asalin wannan amfanin gonan da ya sayar kowannan kuɗin da ya sai na min fa'ida na wata fa'ida ne da ya samu awa ha ko waɗansu abubuwa kowa dai shi dai kawai dai ya ajiye ne shi dai kawai ya ajiye ne bai tashi bukata ba ba wai ya ajiye ne don in yi tsada ya sayar ba ba ya ajiye ne don kasuwanci ba kullum da ke ko ba shi ya yi noma ne na kasuwanci ba akwai wanda yake noma na kasuwanci in ya noma ya aji to zai sa ido ne in ya fara kasuwa ya fito ya siyar in bai kasuwa ba ya aji nau kenan biyu akwai wanda yake yayi noman shi ya aji kawai shi ba wai dan kasuwa ne ba kuma kasuwanci da yake yi ba kawai bukatar ya sai ce ba ta taso ba da ya matsu sai matsa kayansa kun gane wannan da kyau shi wannan idan ya sai da shi kayan ba kudin ba zai musu zakanan take ba sai shekara ta kewaye wa kudin amma wanda yake ya yi noman ne na kasuwanci ya ajiye ne in ya ji ya karu ya sayar in ya ji bai karu ba ya ajiye kullum kasuwa shi yana kan kunnen shi yana kan price nawa aka sayar a yau kasuwar yau ne ake kaza qala rahimahullah wa annahu lam yakul tijara ba wai ya ajiye ne dan kasuwanci ba wa inna ma zalika bi manzilati ta'am wannan to hukuncin shi hukuncin abincin gida ne wal ububi da kayayyaki wal urudu da kayan sayarwa da kayan sayarwa yufidi har rajulu da mutum zai samu thumma yumsiku hasinin sannan sai ya rike ya rike bai sayar ba tsawon lokaci sun mai ya ha sannan daga baya zo ya sayar bai zahabin da zinariya ne ya sayar a warakin ko kuma da azurfa ya sayar fala ya kunu a laifi samani ha zakatun a wannan lokaci ba zai fitar da zakka a kudin ba hatta ya hula aliyar haulu har sai shekara ta kiwoyo ma kudin min yomi ba a ha daga ranar da isiya amma fa'in kana asulu tirkal oro idan dama asalinsu sun kasance ne littijara na kasuwanci daman kasuwanci ike yi daga cikin jarin shi ya ɗebo kuɗin ya ce bari yi noma bara an yi noma an samu alheri saboda haka bana shi ma sai ya ɗebo kuɗin shi na kasuwanci sai ya zuba su a harkar noma kuna ji da kyau ko da ya zuba su a harkar noma alhamdulillah sai noma ya albarka sai ya fitar da zakka ta noma da ya yi sai ya ajiye sauran a suto ɗan gane? malik ibn anas ya ce fa in kana asulu tilkal urud idan dama asalinsu su sun kasance ne litijara domin kasuwanci fa ala sahibiha fi zakka to me ita fa yana sewa zai fitar da zakka hina ya bi uha lokacin da isiyar eh? in sun shekare shekara ɗaya biyu zai fitar da zakka ba wai sai kudin shekara ta kewaye musu ba ai kaga wancan da ba ya yi don noma ba ne ba ya yi don kasuwanci ba ne ya dai ne dai don bukatun shi aka ce to in yi sayar ba zai yi zakar kudin nan take ba sai shekara sun kewaye ma kudin amma yanzu shi wannan yayi ne don kasuwanci asali kaga ai urudu tijara ne kayan sayarwa ne kullum kunnen shi yana price a kasuwa yau nawa aka sai da wake kaza aka sai da ko amma ya dan kara ko dan kasuwa satin da ya wuce aika za aka ce an sayar sai ce ai ya dan fara tashi an samu karin 2500 ma kaga ya fara lissafi kenan to shi wannan tunda ya noma amfanin gonan kuma ya taskance shi ya shekara kuna ji da ke ko daga shekara zuwa sama shekara ɗaya shekara ɗaya da rabi shekara biyu to yana sayar da shi nan take zai ma kudin zakka eh, eh. waccan zakar da ya cire a ranar farko zakar gona ce yau kuma zakar da ya cire zakar kuɗi ce amma sai idan kayan ya shekara ya ɗoru a shekara idan bai kai shekara ba ya sayar ba zai mini zakanin take ba kun gane ko ma'ana ya taskance shi wata uku da gyara waken ya fito mai da zakka ya yi komai wata uku kuma sai ya fito ya sai da shi ba zai mai zakka ba kullum da ke ko bai zai mai zakka ba ta fuskoki da dama fuska ta farko a matsayin zakar kuɗi ai kudin bai kai shekara ba malik ibn anas ya ce idza kana qada habasa hasana idan ya tsare shekara guda kaga idan bai tsare idan bai kai shekara ba bai kai zakka ba min yomi zakkal mal allazi a bihi daga ranar da ya fitar da zakkar kudin da a cikinsu ya cire ya noma daga yaushe ne za a lissafa shekarar kuna jina da kyau ko daga wata shekara daga ina za a lissafa shekara tunda muna cewa shekara daga ranar da ya taskance kayan ya sa sa a sito ya kulle za a lissafin shekara ko ko daga ranar da ya yi zakar kudinsa ya yi zakar kudi zakar kudinsa ya yi ne a watan rajab ya yi zakar kudi da ya zakar kudi a watan rajab sai ya shiga harkar gona a watan sha'aban kun fahimci magana ta da ke ko da ya shiga harkar noma a watan sha'aban a watan a watan muharram dinnan watan muharram amfanin gona ya yi kullum da ke ko ya yi noma kuma ya cire zakar amfanin gona sai ya kulle ya kulle hatsin da da ya samu bayan ya fitar da zakar amfanin gona to sai ya kulle shi a yau 22 ga safa to yanzu tambayar a nan ita ce daga yaushe za a fara lissafi daga yau 22 ga safar 22 ga safar da ya kulle su ko kuwa daga rajab da ya fitar da zakar kuɗi sai malik ibn anas ya ce min yomi zakkal mal za a fara lissafi ne daga ranar da ya fitar da zakar dukiyar allazib ta a habihi da a ciki ne ya cire kudin ya sai kayan gaga daga rajab kenan kenan yanzu idan a shawwal ya fito da kayan ya sayar sun shekara sun shekara tun da rajab ya wuce tunda rajab ya zo ya wuce kullum da ke ko rajab ya zo ya wuce to a nan su ɗin masu kasu kashi biyu su ɗin masu kasu kashi biyu shi mai zurkani ya ce in kana muhtakira in ya kasance ya ajiye ne yana jiran ya ƙara farashi ya sayar kullum da ke ko yana jiran ya ƙara farashi ya sayar to shi zai zai fitar da zakar a lokacin da ya sayar amma wa in kana mudiran in ya kasance yana jujjuyawa ne yana jujjuyawa ne a saya a sayar wannan kayan ya yi ta neman mai saya ba a zo an saya ba to zai kimanta kudin shi in lokacin zakar shi ya yi sai kimanta kudin ya fitar mai da zakar. mamita eh yawwa saboda ai kaga mai zakar kuɗi in ya fitar da zakar in ya tashi zai lissafa kuɗin da ke hannunsa da kuma kayan da ba a sayar ba kayan da ba a sayar ba sai ya hada a lissafi sai a fita musu da zakar kullum da ke ko to idan yana ta neman mai saya ba a saya ba mai saya ba a saya ba sai wannan to a wannan ah, idan lokacin zakai sai ya kimanta ya sayar idan kuma shi ya ajiye ne so yake sai ya yi tsada ya sayar kullum da ke ko to da ya sayar ɗin yana saiwa zai fitar da zakka sunan take to almihin dai mu lura da kyau idan mutumin da yi noma sawa'un ya noma ne don ya ci ko ya noma ne don ya kasuwanci nan take zai fitar da zakka shi ita zakkan noma ba wai za a ce tun da ai yana jujjuya kuɗi da yana kasuwanci da kuɗinsa kuma ya yi yana da shekara da yake fitar da zakar kuɗi dole sai ya jira wannan zakar shekara ba a'a in dai ya yi noma hukuncin noma daban zai fitar da zakar noma ɗaya kenan in ya fitar da zakar noma abin da ya taskance ya ajiye kuna jina da kyau ko ya ajiye ne don ci shekara biyu shekara uku shi ake ɗiba a ci babu zakka a kan shi babu zakka a kan shi tunda ya riga fitar da zakkan shi kullum da ke ko sai daga baya bukata ta tashi aka ɗebo aka sayar domin a biya bukata to wannan kuɗin da aka sayar ba za a fita musu da zakka nan take ba har sai shekara ta kiyo mu kuɗin a ranar da aka sayar da su suna nan da rai kuɗaɗen kenan sannan a yi musu zakka amma idan dama ɗan kasuwa ne ya siya ne domin kasuwanci ya noma ne domin kasuwanci ya girbe zai fita da zakar noma daga nan sai ya ajiye kullum yana ta sauraron ƙarin farashi yana ta kaza yana ta kaza yana ta kaza to shi wannan nashi akwai zakka ranar da ya fitar da su ranar da isayar da su muddin sun shekara ranar da isayar zai fitar da su muddin sun shekara a bayanan da muka yi سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك alaikum salam ranar da ya fitar da zakar kudin a to ai bai shiga ba ba zai shiga ba ba zai shiga ba a ba zai kirda don wannan ba tunda mai bai nuna ba ai ba zai kirda don sunno eh eh bugu ne in an raba kowa nashi bai kai zakka ba mu biyar bai kai zakka ba eh tare suke komai ɗaya musulmi ɗaya kirista kullum da ke ko tare suka yi buhu goma suka noma ka lura da ke ko nasin da makaranta daman babu zakatun da su biyu ne shi ke amin wannan dinari misalin dinari kuma da dirhami goma na kai yanzu za a fita musu da zakka ta lura da ko kuma sun zama daidai wa daida yanzu ya dangana ga wanda ka fitar a ciki sai ka fitar a ne ko ka fitar a wani ko kuma kowanne a wani na alaikun salam a wannan ai kayan kasuwanci ne wanda ya sai kayan gona ya aji yanzu ba wai yana tambaya ne akan mai hukuncin haka ba ba yana tambaya ne akan mai hukuncin mutum ya sai kayan gona ya aji ba a yana tambaya ne akan akwai zakka akwai zakka ya saya yana da kuɗi ne ke hannunsa yana tsoro yana da bukata nan da ba eh. da zuwa shekara mai zuwa akwai bukatan da yake sa a gaba zai yi eh, kar ya zo ya kashe kudin sai sai ya amfanin gona sai ice eh. ya wannan shi to da ya saye shi zuwa shekara da daidai lokacin da ya saya ya kai zai mata zakka ne kwarai kuwa ai kudi ne ai kudi ne ai a eh, an sayar an sayar shi ya sayar da shi zai amfani ne kudin mun ji ba yana da biki zai yi ne ko irin zai zaka wa alaikum salam ban ji ba ya noma ya ajiye kayan sai yana jiran price din ya sama ya halatta ya halatta amma ya dangana gani niyya shi asali mutum ya kudirce sai abu ya yi tsada zai sayar wannan ba musulunci ba ne ta kowace fuska ko ya saya ya ajiye ko ya noma domin haka kun lura da ke ko ko mutum ya noma domin sai ya yi tsada ya sayar ko ya saya domin sai ya yi tsada ya sayar wannan ba musulunci ba ne eh <laughs> magana tana da guda biyu ne in ga mutum ya noma ya ajiye daman bai da bukata tunda ka san in mutum ya matsu in ka matsu masu kayanka ka gane ko to mutum da ya noma ya halatta ya ajiye nan gaba da sayar haka yake so ya tambaya shi nake nufi da ce halatta <laughs> eh na eh Eh. wurin idan a wannan duk babu kasuwanci ne mu a babu riba ya halatta eh, ya daga ga yarjejeniyar su a dama riba ba ta ciki ma riba ma ba ta ciki amin ai sai sun shekara su baya musu zakka sai sun shekara yanzu idan ya sai daidai da lokacin sun yi daidai da shekarar kudinsa sai ya fita musu da zakka eh zai daidaita ne saboda in yana siyar daman ya san wata kaza yake zakkarsa sai suka yi daidai sai ya fita musu da zakka da wasu kai zakka ba exchange ya ke kowane lokaci kuma a tatun can ce zai ware wani lokaci ne mana a hakan سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك